Ka take yan uwa matasa lokacin shirin nan mai katar da ku ne kai shirin labarin matasa kenan mai zumka kowane ƙarshen mako daga nan ɗakin maganar studio Kalangu. kamar yadda kuka sani kuna tare da ni fanta shamsu da gora ta a arimi ya ne kiki <laughs> alhamdulillah gora ya kiki da fatan kin tashi lafiya alhamdulillah gora haka ne yan uwa matasa ina daga muku hannu ba tare da bata lokaci ba gora yau wace tsaraba kika kawo mana amma rechan wannan asabar kin gora za mu zanta kan sallar turwa utu wato sallar incin kasa musamman ma yadda matasa suka raya wannan ranar a cikin takaitaccen rahoton kuma za mu ga yadda ake ci gaba da kulawa da matakan kariya ga cutar corona coronavirus a jihar Maradi. Da ƙarshe kuma sai filin na wasannin motsa jiki zancen Champions League. gwarakin kawo sallar tura'ut kuma na ji an ce dubunnan itace ne aka shuka a wannan rana. Kwarai kuwa kiki kuma matasa da dama sun taimaka wajen wannan shuke-shuken. Hakan kuma ya faranta ran masu kariyar muhalli. Ga dai rahoton da hawa Maman ta shirya mana. Matasa sai kara himma suke yi game da niyya wajen kokowa da taɓarɓarewar muhalli. Al'amarin da ke taɓaka a cikin duniya. A yame game da yawaitar wayar da kai muhimmancin shuka ice ya samu karɓuwa a cewar Sani Ayu Ayuba shugaban kungiyar Jean Volontaire. Ƙasa ce ta Sahel ƙasa ce ta hamada inda muke da buƙatar itatuwa sosai domin da tudunnan ƙasa domin rage gudun iska a yau ya kamata ya zama sabo gare mu ya kamata mu ɗauki abin da muhimmanci. matasa da dama na cikin kunjoyi masu fafutukar kariyar mahalli. sallacewar ranar shuka itace uku ga watan ogista ta kara baiwa matasa da dama samun shuka itace kungiya mai taken a samu dasa ice miliyon ɗaya a yame ta kawo gudunmuwarta sumaila garba amadu babban sakataren kungiyar ya yi bayani a kai makarantar kukiri ina gani bisa hanyar walam wata makaranta da ko kaɗan ba ta da itatuwa mun dasa itace 25 mun ba da biyar bisa hanya kuma mun ɗauki goma mun ba malamai kuma sun mana alkawarin kula da waɗannan itatuwa. Hakan tabbas zai ƙara kyautata shimfiɗar tsanwa a birnin Yamme. Gora a ranar Alhamishi ne aka fara jarabawar BPC a faɗin ƙasar Nijar gabaki ɗaya. Ɗalibai dubu ɗari da hamsin da biyu da goma sha takwas ne suka zana wannan jarabawar daga cikinsu kuma mata dubu sittin da tara da ɗari uku da ashirin da ɗaya. An kuma rarraba waɗannan ɗalibai daban a cikin cibiyoyin jarabawa guda 389 a duka faɗin ƙasar nan. Sai kuma daga nasu ɓangaren mushannin lise da ake cema kabarin kabara na garin Dogon Duci tare da tallafin kwamitin Kojes suna ci gaba da ƙarfafawa ɗaliban ajin terminal gwiwa ta hanyar basu darussa. Gora ga dai ƙarin haske a cikin wannan rahoton da Abdulaziz da Yuma ya shirya mana. Ƙara taimakawa masu nema domin shiryawa jarabawa yadda ya kamata shine babban burin waɗannan darussa na tilawa a lise kabarin kabara da ke dogon dutse Kumar wannan makaranta ta buƙaci taimakon waɗannan malamai cikin shirye-shiryen jarabar bakaloriya. Abubakar Amadu shugaban lise kabarin kabara da ke duci. Ina fatan za mu ci gaba da wannan aiki na kula da ɗalibai akalla sati ɗaya. Don haka ne haɗin gwiwa da ƙungiyar Kojes za mu ci gaba tare da dukkan ɗalibai da suke da bukata. Muna da malamai isassu da suke nan don su dafa musu. Ɗalibai 'yan takara na yabawa sosai da wannan dubara ta shugabannin su. Abu ne na karuwa a gare mu, balle mu da muke a fannin seride muna cikin latti sosai na jadawalin karatu. Waɗannan darussan tilawa na janyo ba da himma sosai daga wajen masu neman bakaloriya na yankin Larewa. Gora 'yan uwanmu da ke birnin agadi sun tashi a ranar Larabar da ta gabata tare da mawakin da ake cema Hamisu Bireka da kuma makiɗin da ake cema Bambino. Hmm, dama na ce miki birnin 'yan casu ne Gora ya kamata mu koma koma Agadez. Ga rahoton da Musa Mamman ya shirya mana. Suna da yawa 'yan mata da samari har ma da kananan yara da suka yi tururuwa a dandalin ma'aikatar Alliance Française ta Agadez domin karfafa gwiwar waɗannan matasan mawaka na Nijar da Najeriya. Abu ne mai kyau muna ga jin daɗi wanga wasan sosai kuma ina sa rai zai ci gaba har gari ya waye. hansu Gureka da Bambino wa'anga mawakan waɗanda suke birge ne sosai. Palace gaba ɗaya mu mun shi daɗin wanga wasa da break ya yi. Gaskiya bai taɓa irin wanga wasa cikin Agadas ba. Wani abu ne wanda ya taɓa zuciyoyi mu mun shi daɗi kwarai. Tsarin zubinki daidai ne, ya kama zuciyata ne. Hamisu Saidu da aka fi sani da Hamisu Breka, matashin mawaƙi na Najeriya ya bayyana farin cikinsa zuwa ga masoyansa. Gaskiya na ji daɗi sosai a gadas an karɓe ni fiye da yadda ma nake tsammanin za a karɓe ni. Gaskiya babu abin da zan ci sai dai ci Allah saka mu da duk wanda ya zo. Wannan wasa ta zo daidai ga matasan agadas waɗanda tun bayan bullar annobar cutar corona su irin wannan wasar ba. De Duk da an ce kura ta ɗan laɓe dangane da cutar COVID-19 a nan ƙasar Nijar, gora a jihar Maraɗi ana ci gaba da sa ido akan matakan kariya musamman ma masu shige da fice a garin. Haka ne gora, abokin aikin Muhammad Mamman ya ji hanyar Maraɗi zandar domin ɗauko mana cikakken rahoto. A get ɗin walisai na Kabawa da ke tazarar 'yan kilomita daga birnin Maraɗi, ma'aikatan kiwon lafiya da na walisai na cikin rumfa guda dauke da kayan aikin aunin zahi. Matashi jami'in cikin ciwon lafiya Salai Ali da abokiyar aikinsa na gadan-gadan ga lauran motocin fasinja da suka fito daga tasawa. Salai Ali ya bayyana mana yadda aikin nasu ya kasance. Idan mota ta zo muna tseda ta mu kira mutanen mu gani idan suna da zafin jiki idan suna tarawa ko matsalar lumfashi duka waɗannan muna tambayar su idan muka ga ɗaya daga cikin waɗannan alamomi muna duba mutum don mu gani idan yana ɗauke da cutar. mu auna mutane ɗari 236 babu mai dauke da cutar. Maimuna da Musa fasinjan mota guda da aka wa larwai su sun tsira da gwajin da sanin lalle hakika akwai wannan cutar mai hadari. Maimuna na murna da ganin ba ta dauke da alamar wannan cutar ko daya. Tambayoyin da suka mamu game da wangar lahi kuma Allah da ya taimaka nan ya tukwa. Abin da suka tambaya ta suka yi dangance da tari ko haka ko cewa ko masassara ko ciwon kai. Ba mu da hudu. Mun ji daɗin shi alhamdulillah. da lahiyar jikin mu ce ake a yayin da fasinjojin ke jere wajen jami'an kiwon lafiyar domin a musu gwaji tawagar croix na kokarin feshe motar da maganin kashe kwayoyin cutar a cewar usman sani in ta zo ne hesa mata maganin rika kashe wanga malati cikin kasa a misali zo ne ta yi talatin an yi kwana goma na a maradi kokowa da wannan masibabbar cuta a latilas sai an rike kuma an mutunta matakan kariya yanzu kuma sai filin namu na motsa jiki Fannin kwallon kafa gasar League da Champion wacce aka tsayar a dalilin cutar coronavirus ta komo fage jiya Juma'a. Za ta ci gaba da wakana a garin Lisbon da ke kasar Portugal. Za a yi karawar karshe ita kuma a garin Istanbul da ke kasar Turki. Kamin a tsayar da gasar a watan Maris an yi karawar WTM da final guda hudu har ma aka fi da kungiyar Liverpool wadda ita ce zakaran gasar a shekarar da ta gabata. ana muka kawo ƙarshen shirin labarin matasan mu ne mun gode muku da sauraron mu da kuka za ku iya sake sauraron mu akan lambar uku biyu kyauta tare da airtel